ka san fa tana wannan amada taka eh, ai ina ga ma wannan da kake gani gida za a ware mata na tana ban wannan da kake gani ni na san ba zan iya hada su guri ɗaya ba ina watan to da dan noma aka ban dai na samu na na raba eh. na rike kaga ba zan ba zan so in eh, ah, gaskiya ne ganganci yayi wa da damuwa ba Assalamu alaikum. Yau wasan Kun zo kenan. Ah, Lalle kun cika alƙawari. Ina wuni Da me me ya kake? Me kake mata? Eh wallahi ai ka san ko mota haida su gina. Shashan banza eh. shashan mafi. Wato na san zaki mamakin ganin bagatatan munduro kamar da kika yi mana kwatance shine ya sa muka shaida saboda ni da kike gani hannu da hannu muka yi da shugaban kasa ita Lemi Shehu Yahan my friend. Eh. It's a good job. Eh. bara obama gaya mata ce bara obama kai ma shekarar farko zuwa na america na farko da muka fara gaisa da bara obama ite i salute you commander of rabanu yes which i say i watch you in tv eh. again I subscribe you in komai da komai. Eh, at any time from where together. Madalla. The very individual by where Erabano, the individual that together. Violence normal content The practical english wato babban magana ki kwantar da hankalinki insha Allah Barack Obama ne kuka haɗu Barack Obama <laughs> ice ice ce what is your name na ce my name is chief of rabanu ce thank you very much ce thank you very much good job aiki na yana kyau <laughs> kuma yawa magana take tafi da ni magana ce ta aure wadda ina aure ki zamanmu na farko a Dubai za mu fara kana mu wuce Switzerland eh. ka mu je ethiopia kana mu larko mu shiga ingila burkina faso mu je burkina faso kasashen nan na larabawa suna burge mu irin su uganda su gambia su cote d'ivoire su afirka su liberia su niger su nijar kasashen larabawa ne waɗanda suka san me larabci suka san me ligga suka iya furta larabci ka gaya mata shugaban kasar kamar ya ce mu je an bano kasar shugaban kasar kamar izo ike mana magiya akan mu je kasar sa eh, ta lalace kasar ta lalace wasu bata gari sun shigo sun so su lalata kamaru shugaban kasar kamar ita i faransai ka ga dakata yanzu duk wannan garuruwan da kake lissafa min da wannan kafa da wannan muka tattaka eh, kuma idan ka aure ni zaka kai ni wayo oh, oh, Allah na wayo White House ni kadai ne nake da daki din Najeriya White House ta America <laughs> ni kada aka ba daki ko shi da kike gani LPO dina sai mun je ake ake ake ike kwana guri na ko faɗi gaskiya ah, wallahi kuma kai sai ka <laughs> Allah <laughs> eh wallahi sai faɗi gaskiya Allah sarki eh. kuma da kike ganin mu nan insha Allah ran da na aure ki zan canza tsohon ku gida zan sai wa gyati maki ko keken ɗinki da kin kaga malam dakata ya kake saka iyaye na a ciki kuma a'a ai gyara ne ka gyara <laughs> kaga yanzu ni dai maganar da nake so da ku duk wannan dogon labarin ba shi bane kaga waccan motar tawa injin ta ya samu matsala yanzu kuɗi nake so ku bani in je in sake mata inji au Dama ba ku da mota? A, ah, wai jirgin sama, ai mu jirgi muke bukata. Eh, kin san dan kabo kanin baban mu ne. Eh. Ni duk wannan ban tambaye ka ba idan mun yi aure duk ka faɗa mun. Shahara. Ka faɗa ma ai zaka kai ni gansu. Kin ga shahara ta Dangote? sanadin da yasa aka samu ma dangote da rahamaniya da mangan mm. da da bulijat suka yi mm. kuɗi shi bulijat da mai kifi baka faɗi ɗan ba da bulijat akwai mai kifi akwai gardi da kuɗi akwai mai kwan oil Eh akwai gardi da kuɗi eh. to wato shi bulijat ina yaro shi ike reno na kudin sai ne masa fitsari shi yasa yi kuɗi shi kuma wata a gidan shi kuma dangote shi ne wanda ike dan wannan a gidan ike shinkafa da wai zai reno na ke mun irin wannan dan waliyo irin wulla na haska sama <laughs> shi ma na aure ki zan gina miki upstairs zan miki underground zan miki filin station naki na musamman ina kake wanda gani na kuma ina mata ka ta gida hmm? au dama kana da mata ba a zaman daɗi ne <laughs> tana a kai tana ai da ki ba wanda in more mata iri na ke kanki yanzu na wure ki sai ta rinka goya ki matar ka? kin ga na farko ba ta wanka na biyu kullun hete mun tusa kamar 400 sannan na uku bata iya girki ba na hudu ke ga ta yar matsiya ta ce ko ina shiga gida na eh ta zaman zamanta saboda ta san waye ni ba wanda ya dace ike dirkan matarsa imore iri na ke ma ah. kika je da wankin ki da wanke wanke duka kuma eh da wankin ki da wanke wanke eh da komai da komai ita za ta rinka miki eh eh haka ne eh. saboda kin gane nan kullun gari ya waye sai ta fito ta ce baba ina yi ni? kaji ubanta eh haka yake kware kwa kware kwa matar ta ka eh. kware kwa baba take ce maka ni ba ai dadin da ma ne kaka wannan eh, haka ne musulunci kuma ya haramta mace ta ce madam mijin ai sunan ubanta ne da hiba cewa ta tana kallo na kamar babanta ba in sunan sunan ubansa kuma da ko adalla ubanta da ubanta adalla to yanzu a gurguje za mu zo mu koma saboda akwai sako da aka turo daga uganda sai na ina ne ma eh akwai na burkina faso akwai na italy shugaban ƙasar italy mota kofa ya ce lalle a gaya maka eh, cewa maganar rabanan nan da aka tura mata ta jimali milodi eh, yanzu dai duk wannan dogon labarin mu bar shi daga nan mu ganin kudin motar nan da ne maka ya kamata a bani in je in yi gyaran motar nan in ya so in an kwana biyu sai kuma sai ka turo manyan ka sai su zo sai a yi magana a wuri to yau dan wari saboda wife of soja is a soldier wife of dan rabano is a wife of rabano the same for government wife of police station is a police, station. station why is it not prison wife is of dan prison is yes, a prison <laughs> to shi da eh na da gida kai na gano wannan fa ba ajin ka ce, har matsiya ta ah na gani saboda wannan su ake kira da lashimuni kana faji wai wai injin mota injin mota na wajen dubu ɗari da arba'in ne wanda muna danganta kanmu da masu kuɗi ba. da tuni ta gano mu yanzu ni da kai ko ke tafi ba mu da inda nake ban taɓa sayan keke ba kuma ba a taɓa ban ɗani to kaga dai me fa akwai fa matsala dan Allah dan annabi ka taimaka ka rufan asiri sallallahu alaihi wasallam idan mun je gida kar ka kai a ma dan abin da kai haba ta haba aikin musulunci an koya muna yin a gidan karuwa za ka yi aikin musulunci a gidan giya za ka yi aikin musulunci a gurin yan dande za ka yi aikin musulunci amma aikin musuluncin wanne musuluncin na baki ko kuma musulunci na zuci na sulhu shi sulhu duk mutumin da ya sulhunta eh, aure to kowa ya san makomansa aljanna eh haka ne ko ba ka bane eh. yawa mu karasa ta ina zamu ne ta nan da mu tira nan za a fi samun kwastoma a mu shiga mana mu shiga mu shiga mana ya haka kuma ka shigo dalla ye dalla ka shigo ye gidan nan fa ba zai shigo ba me dalili kurandan yanzu da gidan nan da gidan nan da gidan da gidan muciji ko kasa ko mesa ko gidan zaki ko ramin kura daɗe ne a guri na ne to wannan ba na bane mu sulhu dama shi a musulunci ma sulhu halak ne a'a ban da irin wannan saboda ba zai yi kai mun ta wani garba kanin kawo mu ba itace yake sayarwa matarsa ta yi irin mallake shi din nan ya mallaku tan iya hannunta komai ita take masa jari ita ta bashi ran nan izo i tsalle i wata yan nan ta ɗauki ruwa mai zafi ta eh. kela masa iyakwance eh. sai da aka sake masa kaciya ba kai sulhu za mu sulhunta ku wannan ba na bani dama kina ne ni ba na manta wani lokaci a illela kudin mota aka biya mu na je illela na sulhunta aure har illela ya illela to yasa na tabbatar mu je an gama a a ai matsalar guda ɗaya tace ka je ga da kai muka je gurin wannan yarinyar kofar gidansu na ce mata nake waye waye a zo a shiga fa gidan kuma ka zo ka tuna mata kai bakin ka barin zance gare ka haba ba zan iya ba ai ni da kai amana ne kuma mata ce fa in ni haka yanzu sai in fada jahannama <laughs> eh za ka ga ba masu a kowane lokaci a samu irin wannan tangarda aikin mu na rabano amana ne kuma tsakanin kai da mata kama amana ne dan Allah ka taimaka mu <laughs> kar fa ka ka kwatsile mun aiki mu je wallahi mu tafi kai Allah Allah mu je

mu ne eh, mai gidan ne da abin nan mai gidan ne eh. Allah sai mai gidan ne Ah, san da zuwa. Eh, abin ah, mu ne tare da tare muke. <laughs> Shi kuma wanda mai dawo da shi, mai dawo da Ina ina ne? Am Hajaju ko kuma in ce uwar gida. Hakuri za a ita duniya da kike gani a kowane lokaci harshe da haƙori ma ana samun mashkila. Balle aure wanda aka yi cikin sunna ta ma'aiki. tun ana neman aure ana samun magauta ha a haifi ya'ya ba fa barin jifa za a haifa jifa ne me yafin ina yi me jefa jefan da kika sani na duniya yi ake don haka ki yi haƙuri wannan ba wani abu bane na tabbatar da mijinki mutumin kirki ne wannan gaskiya ne ko ba haka bane wannan gaskiya ne yi <laughs> isa a kowane lokaci da aka ce abu ya faru ni na fi kowa bacin rai da takaici yadda na kasa bacci jiya da muka fita tunani abu ya ishe ni na ce to abin da yake faruwa kin ga dai yadda ake ta santiri ana tare kuma na san kina son sa kihi ne dai ka haka to da Allah da annabi abu ya wuce dan Allah ya wuce na san ke mi hakuri ce ni kaina da ke gani ba so nake nake bata miki rai ba a san samu na ma a ce kullun sai na goya ki kamar su bakwai na kai ki kwar gida na dawo da ke na saki kai ki kwar gida na da da ke ai ni ba ke ba ni ido na ma rutsa yake in ba in ba ke na gani ba ba na jin daɗi to kin san shi sha'ani na na na duniya wani lokaci haka kurin na bata mu kiran ni ma ba haka nake kauna ba kuma ke ce ma'adanin sirri na ke ce kike rufin asiri saboda nan aka zo za ya faɗa da ni akan jaka biyu ke kika biya ran nan na tashi ban da ko ke kika ban mutala biyu na kashe haka ki muke ke nunan kauna muke ta tafiya a haka <laughs> da haka ni na san sai sha'ani na rayuwa yanzu tukunna ba wannan ba ka tabbata wannan fitan da kuka yi yau bai kula kowace mace ba ni ba ba wanda na kula bare ma ni akan me gaki eh wallahi ka tabbata rabanan ma mata mun yafe musu ba ma a karba ba ke kaɗai ce kwal daga ke sai kiyama ba ƙari in Allah da ba zai abu zai ƙara faruwa ba ya wuce in dai wannan abu ne da Allah ya wuce karan ƙara jin wani abu da Allah zan koma to shikenan ya ci darajanka ya wuce insha Allah ba za ka ƙara ji ba ya wuce yawa he na gode wallahi yawa he mun gode na gode wallahi ba komai na gode a ah, ma bi hada mushkila ma bi mushkila hada ma bi shukura man hada hadi fi kulli dawri lakaki a kulli yawmin al من هذا حبيبي كل يوم ما بي هذا شكاوى هذا هذا رضاعتي هذا سروال لكتيتي هذا هذا titi. لكتيتي na nake duba yaki da hanzari sahibata ke na yi nuna a zuciya ƙaunarki ki ba zan bari ba domin ke na zaɓa <laughs> Allah zarki haka kurin ina zaune sai yanzu waƙoƙi a kunnena suna shigowa saboda ƙaunar da nake miki kuma na yi miki alkawarin yan nehu ba zan ƙara ƙoƙarin ɓata miki rai ba ni da wata rigima ta ƙara shiga tsakanina da ko wata ko wani ko ma waye wanda ranki zai ɓaci babu insha Allah <laughs> an gama abu kin gama abinci ne a ka san dole zan girka maka to ya zan maka eh to kin ga sai a taimakan wallahi a haka na da ciki na da kika san zakata harban Ada kamar mai ta mana maulidi mu je gudu nake na yi makuwa ne na yi kuma mantuwa. Yau in ce ni gidan nan ba kare eh, ba ce fara yarinya nan da dan kuma tufara ta tsinna. Eh? Fara yarinya. Eh. eh, eh. Ya. mai gida ka saurara ka bari in ji abin da yake faɗa mai ina jin ka na san cewa ka anshi nan bata kuma ni yanzu tunda na san kana gida a kowane lokaci me ya kamata in tura mata ta mai daɗi saboda na tabbatar da cewa ko da a ce baka nan dan maka supporting law ji kai dai kwatsi nan ne wallahi hmm, hmm. gida hmm, ina jin ka bayan wannan ma dan Allah dan Annabi ina madam ina ji magana ta gaskiya ina so in tambaye ki shin wai ke kullun zaki tu shin <laughs> <laughs> ki bari ya gama rayin hankalin sai ya haukace tsaf zan faɗa abin da yake raina <laughs> wai kullun kina yin tusa sama da 350 tusa ni eh, ni nake tusa ni ina tusa kullun sai ɗari shida kuma kin tabbata cewa kina fitsarin kwance da fitsari nake maka mai gida Dan Allah dan Annabi ka kyale ni. To. Ci gaba da gaya mu. Kuma kin san Allah ne ma ya rufe asiri. Tun jiya muka shirya za mu je kwanan gida sai aka ɗaga sai yau. Kina jiya abin da ya faru akwai motar da wanau da ta zo za ta wuce. sai ta ɗauko mahaukata sai mahaukatan suka kwace. Ya ƙara Da mahaukatan suka kwace shine sai aka ana ruwa sai aka dauke kina kina kina kina wato da aka dauke ka sai aka dauki bakin ka kuma aka ce ka faɗi abin da ah, kake eh, faɗa eh, ko ah, ni nake maka tusa ne eh, gida ni ne dan nake ta he in dubu shida a dare daga dare zuwa safiya he in miliyan biyu tusa <laughs> yalla sarki kai dai na gode ka je ka banni gida. Ah, na gode ka gaida gida. Ka banni da shi. Kai dai kwai. Ce mu tafi. To. Sai kika samu dama ka wuce ka. A'a ina. Kai dai baba ka sai asara wallahi. Allah wallahi. Ada. <laughs>